Masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da haka sashin Hausa ke magana akan mitoci 625 da 16 masu sauraron ma jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin gidajen rediyon FM na biyu Afirka akan mita 200.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol duk a jamhuriyar ta Nijar a Ghana kuma ana iya kama mu alfa rediyo da ke kuma si kai kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe a sashen hausa.com ko kuma voahausa.com. sauraron mu assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku da yammacin yau talata 18 ga watan nuwamba ibrahim kalmasi garba ne da muhammad hafiz baballe da sauran abokan aiki daga nan birnin washington dc muke kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin da farko dai ga kanin labaran A yau Talata za a yanke wa tsohon mai bawa shugaban Amurka shawara kan harkokin tsaro Michael Flynn hukunci. Fadar White House ta musanta ikirarin da gwamnatin Turkiyya ta yi na cewa shugaba Donald Trump na tunanin mika malamin addinin musuluncin na Fethul Gulen. Wakilan kungiyar Taliban da ke Afghanistan sun gana da jami'an gwamnatin Amurka jiya Litinin. To kadin labaran kenan yau fa jamhuriyar Nijar ke cika shekaru 60 da zama jamhuriya. Oh, biki muna murna Allah kara ba mu zama lahiya tsakaninmu da Nijeriya da Nijar. Za kuma aji cewa ana nuna damuwa kan kudaden da Najeriya ke ci gaba da kashewa wajen shigo da man fetur shekara da shekaru yau. a gina waɗannan matatun mai domin a bar kashe waɗannan kuɗaɗe wurin bukatar mu muna da bukatar bandan kwarai da gaske. kamar kowace ranar talata mustapha nasir batsari na tafa da shirin noma tushen arziki akwai mu kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyi masu mu amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya a yau talata za a yanke wa tsohon mai bawa shugaban amurka shawara kan harkokin tsaro michael flynn hukunci akan karyar da ya yi wa masu binciken manyan laifuka na FBI game da hulɗarsa da ƙasar Rasha. Yanzu dai ya rage wa alkali Emmett Sullivan na kotun tarayya ya yanke hukunci ko Flynn ya tafi kurkuku. Amma kuma shugaban kwamitin binciken na musamman Robert Mueller ya ce hukuncin bai kamata ya hada da zaman gidan kurkuku ba. lura da yadda cewa Flynn ya baiwa masu gabatar da ƙara cikakken haɗin kai. A wani labari na daban kuma a jiya Litinin tsohon daraktan hukumar bincike ta FBI James Comey ya cicciki shugaban Amurka Donald Trump akan karyar da ya yi da kuma yi wa harkokin shari'a zagon ƙasa. komi ya faɗa wa manema labarai bayan da ya ba da shaida a gaban kwamitin shari'a da na sako a saka ido akan harkokin gwamnati na Majalisar Wakilan Amurka cewa. mutuncin hukumar bincike ta fbi ya zube saboda yadda shugaban ƙasa amurka da shi da mukarrabansa suke ƙarerayi akai-akai sakamakon irin waɗannan ƙarerayi mutane da yawa masu mutunci sun yarda da wannan rashin gaskiya ko ya ce 'yan majalisun sun sake mayar da hankali akan yadda hukumar bincike ta fbi ta gudanar da bincike akan yadda hillary clinton ta yi amfani da imel ɗinta a lokacin tana sakatariyar harkokin wajen ƙasa amurka a nan amurka fada white house ta musanta ikirarin da gwamnatin turkiyya ta yi na cewa shugaba donald trump na tunanin mika malamin addinin musuluncin na fatihullah gulen ga ƙasar turkiyya malamin da ake nema ruwa a jallo wani babban jami'i a fadar white house ya faɗa a jiya litinin cewa yayin da suke ganawa da shugaba Erdogan na turkiya a taron kolin G20 na kasashe masu tattalin arziki da aka yi a Buenos Aires na kasar Argentina. Shugaba Trump bai ce zai mika fetullah Gulen ba. Ministan harkokin wajen turkiya Mevlut kabushoglu ya faɗa a tashar talabijin ta CNBC cewa shugaba Trump ya faɗa wa shugaban turkiya. Rajab Tayyip Erdogan cewa Amurka na shirin mika Gulen tare da wasu mutane ga Turkiya. Gulen dai yana, yana gudun hijira ne a jihar Pennsylvania da ke nan Amurka. Turkiya na zarginsa da kitsa yi wa Erdogan juyin mulki wanda bai yi nasara ba a shekarar 2016. Gulen ya musanta wannan zargi, amma Turkiya ta buƙaci Amurka ta maida mata shi. amurka ta ce turkiya ta gaza nuna mata kwararan hujjoji da suka nuna cewa gulen na da hannu wajen kitsa juyin mulkin kabushuglo ya ce ya ga wani kwararan bincike da hukumar fbi ta yi da ya nuna yadda kungiyar gulen ke kaucewa biyan haraji a amurka shugaba erdogan ya faɗa a makon da ya gabata cewa gwamnatinsa za ta fara auna waɗanda ke samarwa kungiyar gulen kuɗi Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Washington DC. Wakilan kungiyar Taliban da ke Afghanistan sun gana da jami'an gwamnatin Amurka jiya Litinin a daidai lokacin da ake ƙoƙarin hawa teburin shawarwari kawo ƙarshen yakin da aka shafa shekaru goma sha bakwai ana yi a ƙasar afghanistan tattaunawar da ƙasar pakistan ta shirya a haɗaɗɗiyar daular larabawa da aka yi ta nan take dai ta sami jami'an da suka halarci taron da za su yi cikakken bayani akan ganawar ba wakilai na musamman daga afghanistan akan zaman neman sulhun Zalmi Khalidzadi shine ya jagoranci tawagar Amurka a wajen zaman tattaunawar da ta hada da wakilai daga Pakistan da Afghanistan da Saudi Arabia da kuma kasar da ta karbi bakuncin taron. abinda 'yan Taliban da jami'an kasar Pakistan suka faɗa wa muryar Amurka kenan. Mai magana da yawun kungiyar Taliban, Zabihullah Mujahid, ya ce wakilan kungiyar sun yi magana da tawagar Amurka ne kawai. kuma ba su da niyyar yin magana da wani daga bangaren gwamnatin haɗin kan afghanistan hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta ce tana neman tallafin dala biliyan biyu da miliyan ɗari bakwai domin taimakawa 'yan gudun hijirar sudan ta kudu sama da miliyan da ke buƙatar agaji 'yan gudun hijirar a cewar hukumar na zaune a wani mawuyacin hali a wasu ƙasashe shida da ke makwabtaka da ƙasar yayin da kudaden da ake amfani da su wajen tallafa musu ke gab da karewa matsalar 'yan gudun hijirar sudan ta kudu ita ce mafi girma a nahiyar afirka wacce kuma ke samun mafi kankantar kudaden tallafi hukumar ta bayyana cewa kashi talatin da takwas kadai cikin 100 na yekuwar neman taimakon dala biliyan ɗaya da 1.4 da ta nema aka samu sai dai hukumar ta bayyana cewa zafin rikicin kasar ya kwanta saboda yarjejeniyar zaman lafiyar da aka kulla a watan satumba bayan da kasar ta kwashe shekaru biyar tana fama da yakin basasa. Muhammad Hafiz Baballa aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda aka ji yau fa jamhuriyar Nijar ke cika shekaru 60 da zama jamhuriya to amma saboda wasu dalilan da suka sha karfin mu kafin mu je ga labarin cika shekaru 60 da jamhuriyar Nijar ke yi yau za mu fara ne daga Najeriya inda ake nuna damuwa kan yadda ake ci gaba da kashe kudade masu yawan gaske kan shigowa da man fetur daga kasashen waje bayan kuwa Najeriya kasa ce mai dimbin arzikin man fetur. alkalman baya-bayan nan sun nuna cewa cikin watanni tara da suka gabata kawai kasar ta kashe sama da naira tiriliyan biyu da rabi wajen shigowa da man fetur din wato daga watan janairu zuwa watan satumban wannan shekarar kan haka ne na tuntubi wani mai sharhi kan al'amuran yau da kullum malam aminu sile wanda ya ce wannan kuɗi ba karamin kuɗi ne ba wanda zai kamata a ce duk wani mai kishin ƙasa in ya ji ya girgiza akan yadda ake kashe su alhanin kasan da take da ɗimbin arzikin man fetur wanda ya kamata a ce ba ma shigo da shi take ba tana fita da shi ma har zai isa kasashen da ke kewaye wannan triliyan biyu da dubu kusan nawa da aka ce an kashe gaskiya abu ne wanda babu daɗi kwarai da gaske in ka ji ya kamata a ce an yi amfani da wannan dama an gyara masana'antunmu musamman su masana'antun man fetur din kamar na lmna da kuma na port da kuma na nan kaduna ya kamata a ce an gyara waɗannan matatun man kwarai da gaske kuma a bada dama a gina ƙananan matatun mai waɗanda za su taimaka ma waɗannan manya-manyan wurin samun biyan bukatun 'yan najeriya a kan mai ɗin to abubuwan nan mu muka rasa gane kanshi menene ke faruwa shin wanda suke tare da shugaban kasa ne ba su ba shawara ko wanda suke tare da shi ne suke masa kafan ungulu wurin hana aiwatar da irin waɗannan matatun mai da ya ce za a yi kaga kwanakin baya ya faɗa ma 'yan najeriya cewa za a kafa wasu kananan matatun mai a kudancin najeriya nan wato can niger delta da ake cewa kuma ya ba da go ahead za a gina matatan mai tare da taimakon kasar niger a nan eh, mashi amma sai kaga abubuwan suna ta kai komo ba su su ba aiwatar da su ba kuma dai kaga kamar ana kasan kafan angulu to ya kamata gaskiya gwamnati ta duba wannan abu ta tabbatar da cewa ta bari su kuma jama'a su tabbatar sun ba gwamnati goyon baya a gina waɗannan matatun mai domin a bar kashe waɗannan kuɗaɗe wurin bukatar mu muna da bukatar bannan kwarai da gaske abin da muke sha ya fi karfin abin ma da mutane ke tunani a kullum a kowane rana domin ka duba kaduna ka duba ka duba lagos ka duba kano ka ga yadda ake zirga-zirga da hada-hada da da motoci da sauran karafan hawa ba ka gane ana shan man fetur mai yawan gaske a najeriya to dole ne mu tabbatar mun gwamnati goyon baya an kafa kananan matatun mai waɗanda kuma suke da hannu a cikin waɗannan ɗan abubuwan da ake zargi gwamnati kokari ta binciko su ta hukunta su jama'a su gan su domin a ci gaba da gwagwarmayan da aka fito ana yi. To, uh, Malam Amin, kamar yadda ka ce ba mamaki wasu ne ke wa Buhari kafar ungulu dangane da niyyarsa ta kafa matatun mai don a uh, kawo ƙarshen shigowa da mai da ake daga ƙasashen waje. Wasu na alakanta haka da kamfanonin da ke zawarcin wasu na kusa da shugaban ƙasa ko wasu gwamnoni ko wasu sanatoci uh, suke kamun kafa wajen ganin cewa cewar ah, ba a gina waɗannan matatun ba kuma ba a daina shigowa da mai daga kasashen waje ba don haka kamar yadda ka ce ya kamata a yi bincike idan aka yi bincike aka gano su ɗin wani mataki kaga ya kamata a ɗauka kansu. Mm, to ai ya kamata a hukunta su wanda aka same shi dumu dumu da maganar cin hanci ko da haɗa kai da wata kamfani domin a bashi cin hanci ta bayan gida domin a hana wani abubuwan da zai shafi jama'a dole ne a fito da shi a hukunta shi kaga muna ta murna an fara gano man nan a gefen gombe a gefen bauchi haka an fara haƙƙin nan muna ganin ya kamata a ce an samu sauƙi muna ganin ya kamata a ce an samu sauƙi a gefen da Chad yanzu tunda an fara samun zaman lafiya to kaga ya kamata a ce waɗannan matatun mai yanzu ma maganin gina su ake a nan area waɗanda za su iya tallafa ma nan bangaren kawai da mai ma wanda zai a samu sauki so an gano su a cikin yan majalisu ko an gano su a cikin yan majalisun dattawa dattawa ko kuma an gano su a cikin gidan shugaban kasa dole ne a fito da su an yi bincike a hukunta su a ɗauki matakin da zai zai fitar da 'yan najeriya a cikin wannan kangi da suke fama da shi na kullun cin hanci da rashawa kullun cin hanci da rashawa ya ki ci ya ki yawa sai ka ji biliyan kaza ta biliyan kaza yana tafiya a banza yana zuwa a jin wasu dole ne a hukunta su. Shugaban kasa ka taimaka da Rasulillahi. Dan Allah dan Rasulillahi. A bangaren mayin fetur mun ga masifa mun ga mayawo. Mun mijin Amina baban eh, A Eh, Malam Aminu Salik kenan ya yi sharhi kan yadda Najeriya ke kashe kuɗi mai yawa kan shigo da man fetur. To kamar yadda aka ji yau jamhuriyar Nijar ke cika shekaru 60 da zama jamhuriya. To baya ga matashiyar da aka ji kan wannan rana mai muhimmanci a baya, yau kuma wakilinmu a Najeriya Babangida Jibirin ya aiko mana da rahoto kan yadda 'yan Nijar da ke Najeriya ke ganin wannan muhimmiyar rana ga rahoton. To kamar yadda aka sani dai yau jamhuriyar Nijar ake bikin zama jamhuriya kuma 'yan jamhuriyar ta Nijar da ke zaune a nan Najeriya da kuma 'yan Najeriya ba a basu a baya ba wajen tofa albarkacin bakunan su game da wannan biki da ake da farko gare da da wannan malami ya sunan kamalan sunana Yusufa to daga wani bangare a Nijar daga jihar Magarya to wani kira akwai wani kira da zaka yi ko shawara ga gwamnati ga shi ake bikin samun 'yancin jamhuriya eh ina da shawara nima da da zan yi kaman bangaren hanya wadda ta taho daga mata mai zuwa magarya to nike fata dan allah a dan duba mana ita saboda mu ma mu samu mu samu dan albarkacin da gwamnati take bayarwa e kuma bayan haka nan mu muna zaman karkara ne kuma sai a da ringa duba mu da bohol bohol ni ina jihar magarya kuma sunan garin mu dawon bauchi to ya zaman ka yake a nan najeriya to zama na lafiya lau muna nan zaune da su lafiya lau in muka zo sun san da mu kuma hailo in za mu koma muna shaida musu za mu koma eh Eh. to malami na gaba ya sunanka ni mala adamu sunana amma in ki ana cewa na awwa na awwa to a wani yanki kike a jamhuriyar Nijar jihar Magare ne to me zaka ce game da wannan biki da ake yau oh biki muna murna Allah kara ba mu zama lafiya tsakanin mu da Nigeria da Nijar mu mazauna karkara ne a Nijar akwai wani sako ga gwamnatin Nijar na wajen batun raya karkara ko kuma tabbatar da tsaro eh gaskiya kuma akwai sako sosai ma sakon da muke da shi muna roƙon gwamnatin Nijar ta taimaka mana a ba samu dai muna zaune a karkara karkara mu kuma akwai talauci sosai amma a dinga kula da kasar tamu akwai muna da dabbobi wanda muke ba ban ruwa muke ba ruwa haka da sauransu dai a tana da mu ne wajen zaɓe kuma muna so mazaɓan mu a ƙara mata inganci da kyau a dinga kula da mu to a waje ɗaya kuma na tuntuɓi wani ɗan Najeriya da yake zaman arziki da 'yan jamhuriyar Nijar ya sunanka da farko Baba Sani to me zaka ce game da wannan biki da ake a jamhuriyar Nijar ina yawan Nijar murna har ma ga sun ga shugabar ƙasar mu saboda tsakanin mu da su da tarihi da kuma al'adunmu zama ɗaya ina musu murna Allah bangiji ja zamani Najeriya da Nijar Allah bangiji maimaita musu ina musu shugaban ƙasar murna Allah bangiji ƙara lafiya kuma na masa fatan alheri. Wasu 'yan Najeriya da kuma 'yan jamhuriyar ta Nijar kenan ke bayyana ra'ayoyinsu game da bikin samun 'yanci na jamhuriya da ake gudanarwa yau a ƙasar ta Nijar. Tuni dai shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kasance ɗaya daga cikin shugabannin ƙasashen duniya da ke halartar wannan biki sakamakon goron gayyata daga shugaban Nijar Muhammadu yusufu najeriya da ke makwabtaka da jamhuriyar nijar ta arewacin kasar sun kasance manyan kawayen juna inda al'ummomin kasashen ke zirga-zirga da kasuwanci a tsakaninsu ya za kama dai jamhuriyar ta nijar na ɗaya daga cikin kasashe da ke taimakawa wajen samar da tsaro sakamakon hare-hare na 'yan bindiga da kuma ayyuka irin na masu garkuwa da mutane da ake yi a yankin arewacin najeriya babin yarjifin murya amurka daga Legas. lagos a gaida baban gida da wannan rahoton yanzu kan bari mu koma gefe guda musafa Nasir tsari ya gabatar mana da shiri na gaba. Masu saurari Assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin noma tushen arziki wanda ni Mustapha Nasiru Batsari zan gabatar. A cikin shirin na yau za ku ji abinda manoman masara a Najeriya ke cewa akan wani yunkuri na shirin shigo da masara daga ƙasashen waje. kawo masarar nan daga waje ba wani abu zai haddasa ba illa kawo mana koma baya ya karya masarar mu ta gida sannan za ku ji yadda farashin amfanin gona yake a Najeriya a daidai lokacin da shekara ta 2018 ke shirin karewa. Yanzu masara na shi naira dubu bakwai bakwai da ɗari Buhu Buhun masara. A biyo mu sannu a hankali domin jin cikakken shirin. To madalla a kwanakin baya ne kungiyar manoman masara da ma sarrafa ta a Najeriya ta kira wani taron manema labarai a Abuja domin nuna rashin amincewa da wani yunkuri da suka ce gwamnatin Najeriya na shirin yi na shigo da masara daga kasashen waje a Najeriya. To akan haka ne wakilin muryar Amurka Dini Sani Funtuwa ya ji ta bakin shugaban kungiyar manoman masarar a Najeriya Bello Abubakar Annur nurfuntuwa. domin ya yi ƙarin haske akan abin da suke nufi. To alhamdulillahi a mun samu labarin cewa wasu kamfanoni marasa kishin ƙasa sun nemi gwamnati ta ba su dama su shigo da masara a ƙasar nan wanda kuma mu a bisa ga yanayin masarar da aka noma bana a ƙasar nan muna ganin mun noma masarar da za ta wadaci ƙasar nan da duk wani kamfanin da zai buƙaci masara har ma mu yi rara mu hidda toji waje domin mun noma aƙalla manoman masara gaba daya kasar na a bisa ga kiyasi za a samu 10 miliyan 20 wanda ko su duka abin da suke nema bai wuce 10 miliyan 8 ba domin eh, gwamnati ta kawo tsarurruka na a koma gona kuma an koma gona to kaga kenan a ce kuma wani ya zo yanzu yana sai ya shigo da masara yana son ya kashe noman kenan yana son kuma ya ma gwamnati zagon kasa to dalilin da yasa muka kira wannan taro mun kira ne don mu faɗakar da gwamnati mu tabbatar da al'umma na ƙasa baki ɗaya mu faɗakar da duniya cewa ga fa abin da ke faruwa wasu na nema su gurgunta noma a ƙasar nan. To kun yi wannan kira ga gwamnati har yanzu ba ku ji wani abu da gwamnatin ba ita. To alhamdulillah kamar yadda ka sani a al'amura na gwamnati abu ne wanda yake in ka rubuta ka ba da takarda abu ne wanda za a zai bi eh, mataki mataki kuma alhamdulillahi bayan mun yi eh, bayani da 'yan jaridu mun rubuta takarda zuwa ga duk ofishin da ya dace kuma muna nan muna bi muna bi sau da kafa don mu tabbatar da cewa lallai an ɗauki matakin da ya dace akan wannan al'amarin. To wannan masara ba ku ganin akawata wani ƙari ne aka samu a ƙasa kai kana da abinci a gidanka wanda yau da kuma ka da da shi to menene kuma menene zai zai zai sa a ce sai an kawo maka wani daga wani waje kawo masarar nan daga waje ba wani abu zai haddasa ba illa kawo mana koma baya ya karya masarar mu ta gida to saboda haka shigo da wannan masara ba alheri ba ne ba muna da dawa kuma duk masu neman shigo da masara a ƙasar nan wallahi marasa kishi ne shi yasa muke son gwamnati ta gane wannan jama'a ƙasa su gane wannan kuma duk kamfanin da ya ce sai ya shigo da masara wallahi muna na akan bakanmu za mu yaƙe shi. to bari mu taka birki a nan za mu ɗora a cikin wani shiri nan gaba. To yanzu dai kamar yadda jama'a suka sani ana shirin yin ban kwana ne da shekara ta 2018 domin shigowa shekara ta 2019 da ta kasance shekarar zaɓe a Najeriya. To koyaya farashin kayan amfanin gona yake a Najeriya ga abinda wasu masu fataucin kayan amfanin gona ke cewa a kasuwar tungan kawo da ke yankin Kwantagora a jihar Niger. Sunana Jafaru ba ka shiga loto a Kwantagora. Ina aiki na wajen buhu sai da sai suwa wato sayan abinci kenan sayan wake da masara da dawa ina sai sama mutane wanda gashi wannan kasuwa ta kawo ya farashin abinci yake a farashin kasuwan kawo alhamdulillah dan gaskiya an samu sauki kuma mutane ga sunan suna ta dauka yanzu nawa ake sai da masara yanzu masara ana sai naira dubu bakwai bakwai da ɗari biyar buhu kenan buhun masara to wake fa wake ja ana sai suwa ashirin da bakwai da ɗari biyar ashirin da takwas wani ashirin da shida sha shida 17 2018 eh na jan wake fari muna sai suwa 15 14 16 haka muka sai da an kwatanta da farkon shekarar nan ah, kamar watan daya da kuma shekarar bara eh, wane ya fi sauki gaskiya bana an samun sauki bara nawa ake samun masara bara abin da ake samun masara dubu goma dubu goma dari ɗari biyar haka ake samun masara amma kuma yanzu gashi muna samun ta naira dubu bakwai bakwai dari ɗari biyar To me kuke ga ya kawo wannan saukin kayan abinci da ake da shi yanzu? Muka alhamdulillah wannan gwamnatin ta kawo mana sauki gaskiya kuma kwarai mun ji daɗi. Kamar ya aka gwamnati ta kawo sauki ita ta kawo abincin ko ko ne ya To shugaban kasa ya ce mu tashi mu yi noma kuma mutane sun zara damshi sun yi noma. To kana ne noman da aka yi aka samu. Gaskiya noman da aka yi aka samu sauki saboda kowa ya noma. Sunana Almu mai waki a Kwantagora Angoyan yamma. Farashin abinci bangaren. Farashin abinci alhamdulillah kaso gari na sai wake da wake da masara da dawa dawa na saye dubu bakwai masara na saye dubu bakwai bakwai da ɗari wake na saye dubu goma sha takwas sha bakwai ja wari kuma na saye dubu goma sha shida sha shida ɗari biyar sha biyar duka na saye ya dangace da ya sha ne buhu da kyan shi da waken shi kuma alhamdulillah game da saukin da aka samu wannan wanga Allah ya kawo mana shi da gwamnatin Buhari saboda gwamnati da mai adalci wadda ce a tsaya a yi noma ko mun tsaya mun yi noma mu yan kasuwa muna muna kwatanta da da kayan da kamata kuma Allah shi kara mata albarka mun nawa ka sayi yau yau na ganin na sai buhu ya kai buhu 300 insha Allah da wake dawa da masara da wake to ina kake kai shi eh, ina kai eh, Lagos ina kai Abuja ina kai Ibadan duka da ina rarraba inda sauran jama'a suke insha Allah kuma ana samu alheri ana samu alheri insha Allah yau ma dai anan shirin ya kammala a madadin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC da ma Julie Gresham mai hada sauti da zaharaddini sani funtuwa a katsina mustapha nasiru batsari ke cewa mu zama lafiya tawadala a gaida mustapha yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Aliyu Usman taka lafiya birnin Kebbi inda yake cewa salam muryar Amurka. A yau ina kira ga masu ruwa da tsaki wajen raba kayan tallafi da kasar Saudi Arabia ta baiwa 'yan gudun hijira da rikicin Boko Haram ya shafa a arewa maso gabashin Najeriya da su ji tsoron Allah su raba waɗannan kayan agaji ba tare da son kai ba. Sai sako na gaba inda ya fito daga Musa Hadarin Asuba daga Damagaran inda yake cewa salam biyo VOA Hausa. Hakika yau ce ranar da ƙasar mu Nijar ta cika shekaru 60 da samun 'yanci wanda za a yi wannan bikin a nan birnin da magaran da fatan Allah ya sa a yi sallan nan lafiya a kammala lafiya. Sai saƙon Shamsu Habibu Azare inda yake cewa rahoton da ƙungiyar Amnesty ta fitar na waɗanda suka rasa rayukansu sanadiyar rikicin manoma da makiyaya a Najeriya inda rahoton ya tabbatar da cewa kimanin mutane dubu hudu ne suka rasa rayukansu su a shekarun nan bai zo mana da mamaki ba fatanmu dai shine Allah ya haɗa kan al'ummar mu baki ɗaya amin sai sako na gaba inda ya fito daga Murtala Ibrahim zangon daura da Hajiya Amina daura inda suka ce Assalamu alaikum BOA Hausa kamata yayi a ce matasa suna wajen aiki ko kasuwanci amma sai gashi matasa sun mai da su tamkar kendir suna kona kansu suna haskaka 'yan siyasa ta hanyar zama 'yan bangar siyasa. Allah ya kyauta. Amin. Sakonmu na ƙarshe a yau ya fito ne daga Abdul Abdulhamid jihar Zamfara inda yake cewa muna kira zuwa ga gwamnatin tarayyar Najeriya da ta ƙara ɗammaran yaƙi da ƙungiyar mayakan Boko Haram. Biyo bayan sabbin hare-hare da suka kai wa sojojin ƙasarmu Najeriya wanda ya hallaka su tare da jikkata waɗansu daga ciki. cuta mai cutarwa. To a gaida mu da shir a kuma gaida Daula Salim da ra'ayoyin masu sauraron mu. Mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labaran duniya an manfa a takaici. A yau talata A yau Talata za a yanke wa tsohon mai bawa shugaban Amurka shawara kan harkokin tsaro Michael Flynn hukunci kan karyar da ya yi wa masu binciken manyan laifuka na FBI game da hulɗarsa da ƙasar Rasha. Wani babban jami'i a fadar White House ya faɗa a jiya Litinin cewa yayin da suka gana da shugaba Erdogan na turkiya a taron kolin G20 na ƙasashe masu tattalin arziki da aka yi a Buenos Aires na ƙasar Argentina, shugaba Trump bai ce zai mika Fethullah Gulen ba. wakilin kungiyar taliban da ke afghanistan sun gana da jami'an gwamnatin amurka jiya litinin a daidai lokacin da ake kokarin hawa teburin shawarwari kawo ƙarshen yakin da aka shafa shekaru goma sha bakwai ana yi a ƙasar afghanistan tattaunawar da ƙasar pakistan ta shirya a haɗaɗɗiyar daular larabawa nan take dai ba a sami jami'an da suka halarci taron da za su yi cikakken bayani akan ganawar ba. To ma sauraron mu da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa sai kuma a dakaci shirin yau da gobe yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma Muhammad Hafiz Baballe wanda ya karanto mana labaran duniya da Sayyida Hamdun wacce ta mana sauti da injiniyan mu na wannan lokacin Colonial Steno. Ni Ibrahim Kalamasi Garba ke cewa sai kuma can da dare.